وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين النبي محمد manzo ne kamar irin waɗanda suka gabace shi daga jinsin manzannin Allah waɗanda suka mutu ko aka kashe to yanzu in ya mutu ko an kashe shi sai ku yarda ku bar addinin ku ku bar jihadi duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa ba zai cutar da Allah da komai ba saboda Allah mai ƙarfi ne mabawayi shi wanda ya riddar shi ne zai cuci kansa ta hanyar bijirar da ransa ga asarar duniya da lahira kuma Allah zai saka wa masu gode masa da kyakkyawan sakamako saboda tabbatar da suka yi a addininsa da yin jihadinsu akan tafarkinsa.